littafi in ku manta ba a fiƙi wadda min al-kitab wa sunna al-mazahib arba talifin ad-doktor Muhammad Bakar Ismail wani dalili da yasa muka yi karatu akan hal fil mar'a zakatu game da kayan ado na ya mace akwai wajabcin yin zakka a cikinsu zinari lu'ulu'u diamond da sauransu Malam ya ce alhuliyu huwa ma zayyano bihi mar'a abinda ake cewa kayan ado shine abinda ya mace ke yin ado da su wa huwa nau'ani kayan adon ya mace nau'i biyu ne mubahun wa ghairu mubah akwai wanda ya halatta ya mace ta ado da shi akwai wanda a musulunci kuma kayan ado ne amma bai halatta ta amfani da shi ba amma ammal huliyu ghairul mubah lil mar'a game da kayan ado wanda bai halatta ga ya ta rike shi abin ado ka ha saifan min zahabi kamar ya mace ta sa a mata takobi da zinari kawai sai a ajiye a daki saboda ado wannan bai halatta kun ko gane maganar kawai sai a je a samu watan zinari ruwan ainihin fiyo zinari sai a yi takobi da shi kawai dan ado a zuwa aje ta daki wannan baya halatta fa hada fihi zakatu bil ijma irin wannan takobi da aka yi da zinari akwai wajabcin yin zakka a jiki a ciki a haduwar malamin musulunci duka kun ko gari kun san kayan zinari da yama cike ado da shi da ya halatta ta ado da shi ai ba za ta mai wa ko da dai tun daga shi za a karanta ba mala ya ce iza balagan nisabu idan dai watan zinarin da aka eh, takobin da shi ya kai nisabi watan ya kai adadin da ya isa a mai zakka wahala alaihi Haul. kuma shekara ta juyo masa watan daga sanda ka mallaka ba a ranar ne kake yin zakka ba sai shekara ta dawo kananan da shi wa kazalika lauta hallar rajul bin zahab. haka da ɗa namiji zai ɗaukan makan shi yin ado da zinari shi ma haramun kun gani ana maganar abin da ya watan bai halatta ya ado da shi ba kun gani na kayan ado shi ne ta ya mace ta sa'a ai kun gani ta ya halatta ta amfani da zinari kun gane asalin matsalar ita ya halatta ta ado da zinari to amma akwai adan da ya halatta ta yi akwai wanda bai halatta ba wanne ne bai halatta ba sai mala ya fara da shi shine kamar ta sa a yi mata takobi da zinari kawai sai ta rataye dan ado a ɗaki wannan bai halatta kamar kuma namiji ya zo ya ce zai yi ado da zinari shi ma bai halatta ba hau bil fidda ko kuma namiji ya ce zai yi ado da azurfa ziyadatun ala dirhamaini amma wadda kimar ta ya karu akan dirhami guda biyu li'anna zahaba domin shi zinare haramun alar rijal haramun ne maza ci ado da shi wal fidda ya ta tahalli biha idza zadat ala dirhamaini shi ku an dirhamaini shi kuma azurfa yana haramta yin ado da shi an gane ga ɗa namiji inda ya karu kan kuɗin da ya wuce a siye shi da dirhami alama sai ya ci tafsiluhu fi mawdu'ihi insha Allah a irin yanda bayanin haka zai zo filla-filla in Allah ya so a wurin da ya dace da yi wa amma al-huliyul mubah game da kayan ado da ya halatta faqad ikhtalafa al-fuqaha fi zakatihi kayan ado na zinari da ya halatta ya mace ta amfani da shi malaman fiqihu sun yi sabani game da mai zakka wannan sarka ta zinari da ya mace ke sawa da zabba na zinari da take sawa da yan kunnayen zinari da take sawa da warawaran zinare da take sa duk tana ado da su da mundaye na zinare da take sa yana tana ado da su malamai sun saba game da dole sai ta musu zakka wasu sun ce dole ta zakka wasu sun ce a tun da an halattar mata ba za ta zakka a cikin su ba kun ko gani sai malam ya ce al hanafiyuna malaman mazhabar imamu abu hanifa an gane wa mujahid da al al-imamu mujahid almajirin abdullahi dan abbas wa zuhuri da imamu zuhuri tabi'i ne shi ma su ga abin da suke cewa ta jibu fihi zaka kayan ado da ya halatta ya mace ta ado da su zinari to zakka na wajaba a cikinsu li hadisi ibn amrin saboda hadisin abdullahi dan amr dan as da yake cewa annamra'atan atatin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata mata ta je gun annabi wa ma'a habnatullah tana ɗauke da wata ‘yatata wa fi yadda ibnatiha maskatani a hannun ta akwai warawarai guda biyu ai suwara ne galizata ne min zahabi warawarai guda biyu masu ɗan kauri haka na zinari faƙala laha sai annabi ya ce mata ita wannan matar a to tsina zakata haza kina ba da zaka wannan abu ko da ke jikin hannun yaki ƙalat la sai ta ce gaskiya ban yin zakarsu kala sai annabi ce ayasun raki an ayasun raki Allah ta'ala bihi ma yawmal su suwarain min nari ranki zai so Allah maɗaukakin sarki ya mayan miki da su warawarai na wutar jahannama a ran kiyama fa ta ce sai na cire su fa khala'tuhuma sai ta cire su fa alkatuhuma ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta mika wa annabi su wa qalat ce huma lillahi wa rasulihi na ba da su ga Allah da manzansa su san yanda za su yi da su ga sanan Allah da manzo su san yanda za su yi da su kun gane ta fasa ado da su kenan akhrajahu abu dawuda wa nasa'i bi sanadin qawiyyin wa sahahahu al-hakim wa qalat aisha radiyallahu anha aisha ko cewa ta yi da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ba ku manta ba mun taɓa yin wani karatu ne ko malam wanda na taɓa zuwa da wannan littafi na fara bayani ni ban san yadda aka ba ko mun ɗan samu satuttuka ne ba mai karatun ba to malam yana ta zuwa da nashi ban manta ba kwanaki har mun yi magana cewa ba a ƙara shi karatun ba to kaga ga dama ba za a ƙara shi mm. sai ya ce ah, aisha ta ce dakhala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam aisha ta ce wata ran manzon Allah ya shigo daki na fara'a fi yadi fatakhatani min warqi annabi sallallahu alayhi wasallam watan sai ya ga wasu zabba manya guda biyu a hannaye na sai ce ma ya aisha aisha wannan me kuma zan gani a hannanki fa sai na ce masa sana'atuhunna na sa an mun su ne abinda take nufi kenan nayi yi waɗannan zabba ne guda biyu a ta laka ya rasulallah don irin ka maka ado kana kallo kana sha'awa ya manzan Allah to kun ga yadda mata suke kenan duk abin da ta hangi in ta ado da shi miji zai ji daɗi zai ran shi zai haske wala su haka suke jama'a kun gani a yanzu a ga mace ta wuce da hannu gaye nan ta yaka a mota ka gani kai ta sha'awa jama'a kamar bayan gadon dawo kamar bayan dawo su amma an kai ka je ka hangi hannun mata ka sai ka ga da naka da nata duk ɗaya ne ba wata alamar cewa wannan hannun mace ne wannan namiji to bayan ya kaba zamanin manzan Allah wata ta miƙo takarda haka sai ja ya ce wannan hannun wani kato ne ta ce a billahi kato kuma annabi ya ce a ni ce ba ce to a inda ke ce da an gani hannun mace ba kunshi ba komai a hannun yanzu fa wani in ya kwanta da matar shi a gado da za su lullufa amma kafafunsu su fito idan aka kalla ce an rasa to wacce ce kafar tashi wacce ce kafar tata a'a wala mm, mm, mm, za su yi kunshi mala amma sai za su je sha'ani to an ka ce malam karkace da haka suke sai a ce to naka haka su ciki eh. yawa za a yi musu ko biki ko suna ko za a wani taro to wannan kuskure ne to kun ga ga kayan ado ne ta sa aka yi mata cewa ta yi sana'atu hunna atazayyanu laka ya rasulullah na yi su ne watan na sa an mun su ne dan in rinka maka ado da su me yasa kuka ji abdullahi dan abbas yake wata rana yana zaune ya ce wallahi haka nake so in ga na ci uban gayu na ci uban ado in zauna a gida ba zan fita ba me yasa ya ce kawai dan in burge matata saboda haka take mu ya ce kuma wannan shi ne magana Allah da yake cewa wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf karanta littafin alwajiz fi fiqi sunna wal kitab aziz ya ce wallahi haka nake mata in ci uban ado da gayu ba dan zan je ko ina ba in zauna a gida kawai ce ta kallo na tana sha'awa me yasa yace saboda ni ma haka take mu kuma Allah yace ce wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf yanda suke mana dinnan muna sha'awa eh kai ma ka rinka goge kaujanka ka rinka gyara bakinka ka rinka da sauransu an gane kada kai ma ka zama wani tamuji amma kana son taimaka gari kuma da yawa ai in ba ku manta ba a wani karatun littafi ne sai da na faɗa na ce da yawa su ma mazan wallahi talla ba mai caba ado ya sa turare ya zauna kanshin ya kare mata shi na ji da ya fesa to waje kuma in ya jefa a titi kawai zai zauna cikira jama'a kun gani maladi sai an gyara amma duk asalin matsalar ita ce su matan tsakani da Allah wallahi mace in ta iya tarerayen miji wallahi kun ga irin firan nan ta bakin titi zai wahala Kama ya shigo gida ka gare fita to ka je jiga shi yanzu ta caba uban ado kana shigowa ka ce wannan fata ce ai na yi ne don saboda kai tun da kake saboda Allah ne takka ta taba yi na ado ta ce maka na yi wannan uban adon ne saboda kai so ɗaya ne ta taɓa maka haka so ɗaya Thank <laughs> <laughs> you. Allah ce to kun ji ko kala sai annabi ku dan Allah ku ba, waɗannan abubuwa ta yi ne don ta burge annabi tewa annabi ado da su amma annabi bai kalli adam ba sai ya kalli hukuncin Allah akan abu kala sai annabi ya ce mata atu addina zakata hunna to kina dai ba da ko qultu ta tace in mm, mm, ba na ba da zakar kala sai ya ce huwa hasbuki minan yi? in ba wani abu da zai sa Allah ya kona ki sai wannan to wannan kada ya isa miki a wuta jahannam tunda baki zakar shi أخرجه أبو داود والدار القطني والحاكم والفتحات إن بفتح التاء وسكونها كتشي فت كو فتا خواتيم خبيرة زبان منيا أو حلقات مستديرة كوكما kuma watan wani abu ne cycle kawai watan zobe ne wanda ya cycle kawai zabba waɗanda aka kewaya su gaba ɗaya kawai talbasu fil tulbasu wanda ake sa su a hannaye Walwarik da bi wawi wa kasr ra'i hiya al al warik kuma shine azurfa wa kauluhu sallallahu alaihi maganar da annabi ce mata dinnan huwa hasbuki minan nari ma'anahu abinda annabi ke nufi laulam tu'azzibi fin nari illa min ajli hadha da zai zama babu wata azaba da za a yi miki a wuta sai dalilin wannan lakafa ki da wannan azaba kaɗai ta ishe ki wa huwa wa'idun shadidun wannan alkawari ne na narkon azaba mai tsanani liman lam yu'addi zakatul huli ga duk wanda bai ba da zakat kayan ado idza balagha nisab in dai kayan adon ya kai nisabi wa alaikum assalam laifi yawa rashin zakar ne laifi kun gani shi shikenan kawai wa an asma abinci yazid asma asma'u ya zai ta ce hukumanta asma o'ir asma'u zai ba ko na mun yi karatun tarihinta ita ce watan ita ce watan spika ta mata a zamanin annabi gaba ɗaya matan zamanin annabi ita suka naɗa ta rinka magana a madadinsu kun gani sun taba tura ta wurin annabi suka ce ta je ta magana da manzan Allah shi kadai aka aiko watan wurin maza kadai aka aiko shi ne iya abin da suka ce ke amma da dade sai da ta shirya wasu kalmomi annabi yi mamakin kalmomin ya kalli maza ya ce wai a hankalin mata kun taba zaton wata za ta yi tunani irin wannan suka ce wallahi mu taba zaton haka ba sai ya juya ya kalle ta ya ce ki je ki ce ma 'yan uwanki mata zama da suke a ɗakin mazaji suna musu biyayya cikin abin da bai shafi saɓon Allah ba wannan zaman kawai daidai yake da zuwa jihadi da maza ke don ɗaga addinin Allah zaman daidai yake da zuwa sallar juma'a da maza ke yi daidai yake da zuwa sallar jam'i da maza ke yi daidai yake da duk abubuwa annabi ya ta mace ta zauna kawai a ɗakin miji da ya ce ta yi ta yi da ya ce ta bari ta bari wannan zaman daidai yake da zuwa jihari da maza ke yi jama'a kun gani na gaya muku hadisin annabi da hadisi sahihi sun taba turo ta yi suka ce to mu dai abubuwan ayyukan gidaye yawa amma a je ki ki je ki magana da shi suka zo suka ta samu manzan Allah ya rasulullah eh to mata fa abubuwan ayyukan gidaye yawa to Allah ko dai za a raba in namiji ya in mata ta ta ta daura tukunya namiji ya zo ya kama daka in tana shara ya je kama yi wa yara wanka idan tana kaza shi ko ayyukan gida dai ka raba wanne maza za su rinka yi wanne mata za su rinka yi jama'a kun gani to da yake annabi yana bin kowa a hankali ne kaga ni ne ina ce maka in ni ne sai ya ce to ayyukan waje kuma sai a raba in yau namiji yau ce fa ne gobe kuma ke dai kiwo kuma haka ba to annabi ba iri na bane sai kalli kawai bari a nuna musu matsayin wannan aikin a wurin Allah ya ce ai wannan hidimar da kuke a ɗakin miji sanda za ku girka mai abin da zai ci duk wani kai komo da kuke saboda girki kun gane tankaɗe daka ɗakko ice a cusa ɗauko kalanzir a sa a jiya a ɗauko a shana a ɗauko tukunya a ɗebo ruwa a zuba a kawo ɗan man gyaɗa ne ko ya duk a ta yi ne har abinci ya haɗu ka zo ka ci annabi ya ce wannan kai koman da kuke yi sanda za ku yi abincin ki je ki gaya musu sauran matan daidai ke da sa'ayi da ake wa Allah haka tsakanin safa da marwa jama'a kun gani to yanzu kai da Allah da ko da kake yi daidai yake da sa'ayi a wani hadisi da ko da kake yi ko duka da kai kana garma a gona ko faskare da kake yi shi kuma daidai da me yake da wafi ko me a wani hadisi aka faɗi <laughs> <laughs> Eh. gashi duk za mu karanta gashi kawai za a karanta malam ya ce wa huwa idun shadi wa an asma bint yazid qalat asma yar yazid Allah ya kara mata yadda ta ce da haltu ana wa khalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ni da gwaggona mun shiga gun annabi walaina aswiratun min zahabin kowaccen muna da warawarai na zinari a hannayen faƙala lana sai annabi ya ce mana a ya ni zakatahu kuna ba da zakar waɗannan warawarai kuwa faƙulna la muka cewa ba wadda ke ba da zakarsu ƙala sai annabi ya ce amma ta kafa ne an yi sauwira kamar allahu asuratan minan nari addiya zakatahu annabi ya ce ba ku jin tsoro Allah mai muku da su warware na wutar jahannama ran kiyama ko rinka ba da zakkansu kun ga waɗannan hadisan na nuni ne akan duk wadda take da zinari da take sawa na ado to ya halatta amma dole ka rinka zakkar shi shekara kun ko gane jama'a shikenan wani hadisi kuma akhrajahu ahmad bi sanadin hasan wa qala malik wa shafi'i wa ahmad amma shi imam malik da imam shafi'i da al'imamu ahmad ɗan hambali mazhabar su suka ce laisa filhuli zakatu kayan ado na mata zinari ko azurfa da mace ado take wa miji da shi to wannan babu zakka a cikinsu kun gani suka ce idza kana mimma ta zayyanu almar'a in dai suna daga wanda mace ke yin ado da su amma wanda take kasuwanci da su ko kuma wanda kawai ta rataye ba ado take da shi ba kun gane ko kuma wanda ta aje a matsayin kadara ba ado take da shi ba to malikiya da shafi'iya da mazhabin hambaliya suka ce za ta musu zakka amma in ta aje su ne ta sa tana ado da su to suka ce wannan ba zakka a cikinsu hmm. wastadallu ala hadha alqawl bi athari sun kafa hujja da wasu asarai na sahabbai ba'duha sahihu wasu cikin asaran ingantattu ne wa ba'duha fihi makal amma wasu akwai maganganun malama hadisi a kansu don ba su tabbata ba minha daga cikin irin waɗannan hadisai asarai ma abdurrahman bin qasim an abihi abinda aka ruwaito daga abdurrahman dan qasim wannan watan abdurrahman dan qasim din jikan watan abubakar a tattaba kunnan abubakar da abubakar ya haifi ɗa ya sa mai muhammad da muhammad ya haihu sai ya sa ma ɗan kasim kun gari kasim ɗin da ya haifi ɗa sai ya sa mai abdurrahman shi sa maliku ke da malamai guda biyu yana da abraman ɗan kasim malam yana da abraman ɗan kasim almajiri to idan ka ji an ce abraman ɗan kasim ɗan muhammad ɗan abubakar to wannan malami ne na imam malik kun gari kun san lokacin da aka dawo madina a yi mata abubakar ta fara haihuwa ɗako saboda mata kan sun yi wabi ana haihuwa sai ya ce annabi an kuwa haifa mun ɗa me aka samu ya ce namiji kuma gaskiya ne maka takwara sunan shi muhammad to kun san watan malamai ana ta kai komo annabi ya ce duk wanda aka yi suna da irin sunana to ka ai masa alkunya da irin alkunyata kun gani to mu da yawa malamai suka ce wannan sanda annabi ke da rai kenan kun gani domin sanda annabi ke da rai akwai waɗanda aka samu suna muhammad amma bayan rasuwar annabi ana ce musu abul kasim kamar wannan ɗan abubakar ɗin ana ce mai abul qasim suka ce to waccan magana sahabbai sun fahimci sanda annabi ke da rai amma sanda ya bar duniya kana iya sa ma ɗanka suna muhammad kai mai alkunya da abul qasim jama'a alasa kun gani to wannan babban malami ne yake cewa watan anna aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na gaya muku kalmar zauju kalma ce mai kamar harshen damu amma kaga da hausa yanzu ba za a kalle ka a ce matatta ba ko yanzu a ce a ah, da kawai sai a ce ga mace ta zo nan ta tsaya assalamu alaikum sai a ce a ah, wa alaikum salam a ah, kai sai a ce ga mijinta ko a yaka za a ce ko za a ce ga to ga matatta nan zaune sai ka tashi ga matattaran kaga ba a cewa ka sai dai ga mijinta nan ko to amma laraba su suna wannan yanzu miji ana ce mai zauju mata ma ana ce mata zauju idan ka ji balarabe ya ce zauju ibrahim to yana ce maka ne matar ibrahim idan ka ji ya ce zauju aisha ta yana kuma ce maka ne mijin aisha zauju ibrahim matar ibrahim zauju aisha wannan kalmar kuma sai ka ce miji na aisha eh anna aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle aisha matar annabi yanzu zaujin nabi ba za ka ce mijin annabi ba zaujin nabi ba za ka ce mijin annabi ba to waye mijin kuma ka ka faruta ta yauwa da aka nan ba da yawa za ku ga mutane sai ka ga musamman islamiyu tunda wai dole mata suna son da ya san ita matar wane suna da irin wannan to tunda an yi wa'azi an ce li'a li aba'ihim to wai ba za ta sa watan Aisha sai ta faɗi sunan mijin ba amma sai ta sa Aishatu zauji sai ta faɗi sunan wani mai kuɗi saboda shine mijin wai ta ba ta so a san ubanta ta fi son a san miji a ita fi matar wani ne kun gane mata suna san wannan wahamu saboda yanzu ko rubuta kake yi kana ji kana rubuta sunaye kana rubuta sunaye da ka zo ke sunan sai ta ce wancan profesa wani sai ka tsaya ka kalle ta profesa wani a ah, wance honorable wani kun gane to ita tana son sunan da za a ji a gaban nata a ji kawai a yi ɗona ka za ka yi mamaki idan allah ya ka talaka ne fitik ubanta ya zama babban mutum ana tambayar sunanta sai ta faɗi sunanta da na ubanta ba za ta yi kara ba ko an ce a mijinki ake niji sai ta ce a kawai wance wane kawai kun gane to duk wannan shirme ne to sai ga yau tunda sun ji an ce yin haka ba kyau sai ta sa wai aishatu zauju shekwani zaujatu kai aishatu zaujatu shekwani eh, shekwani kun gani nan dishe to ai ma kawai ki ce aisha tu zauju wani shi kenan kawai kin ce zauji din ya isar ai watan laisal fata man kala kana abi walakin alfata man kala ha ana haka laraba ke cewa in dai ka ka ce ni ne wani amma in baka isa ba shine kake cewa ubana ne wani to uban ka wani sai mi ai cewa za ka yi ni ni dinnan ni ne wani ma an kana cewa ai ubana wani ne to shirme kenan duk randa da ba shi ba Allah kyauta to shine mala yace a ah, lalle aishatu <coughs> mata annabi kanat ya ta mafi fi fi yi ta taqumu bi tarbiyatihinna watan tana tsayuwa akan tarbiyyar 'ya'yan watan dan uwanta ita Aisha matar annabi wa kana lahunna huli su ƴaƴan na ɗan uwanta ma ƴaƴan ɗan uwanta ne mata ƴaƴan ɗan uwanta ɗan uwanta na da ƴaƴa mata ita ke kula da ƴaƴan ɗan uwan nata to wa kana lahunnal huri ƴaƴan ɗan uwan nata na da kayan ado zinari fala tukhriju min na zaka. Aisha ba ta fitowa da wannan kayan adan watan ɗan ƴaƴan ɗan uwan nata ba ta musu zakka kun ku gane hausar aisha tana da ɗan uwa yana da 'ya'ya mata to ita ke rike da 'yan uwan 'ya'yan ɗan uwan nata to kuma suna da kayan ado na zinari amma aisha ba ta yi musu zakka a ce aisha ba ta sani ba ta san da zakkar amma me yasa ba ta yi ta san ba wajibi bane malikiya kan haka suka tafi kun gane ko kuma da wajibi ne daga baya zo ba wajibcin akhrajahu malik wal bayhaqi wa an nafi'in umara kana yuhalli banatahu wa jawarihi zahaba? Lallai sai na umar yana ma 'ya'yan shi mata da bayin shi mata ado da yana musu ado da dinari thumma la yukhruju min hulihinna zakka amma kuma wannan kayan adan baya fita musu da zaka akhrajahu malik yana nan a muwadda Malik ya fitar da shi wa an asma bintu abi bakarin radiyallahu anhuma asma'u yar sayyidina abubakar yar aisha Allah ya kara mata yadda ita da mahaifinta annaha kanat tuhalli banata hazza tana ma ƴaƴanta mata ado da zinari wala tuzakkihi ba kuma ta ma wannan kayan adon zakka nahwan min 50 alfan kuma kudin su ya kai ko su ta kai kamar watan dirhami dubu hamsin kenan an gane ko ai kana yusawi na hawa hamsin na alfa dirhamin masalan kiyasin kayan adan ya kai kamar ka ce kamar dirhami dubu hamsin miliyoyin kuɗi ne fa yau hmm. akhrajahu a dara qutni ba hadhihi asar waɗannan asarai wa ha da wasu tashhadu lilqa'ilina bi adami wujubi zakati fil huli, tana nuni game da fatawar waɗanda ke ganin rashin rashin wadabcin zakka a kayan ado na 'ya'ya mata wa kada ajabu anil ahadithil musarraha bil wujubi kuma sun ba da ansa kan hadisan da suka fito karara suke nuni game da wajabcin zakkar suka ce bi annal huliyya min az-zahabi wal fidda kayan ado na zinari da azurfa yin ado da su kana muharraman alal nisa'i fi awwalil islam haramun ne yin ado da su a farkon musulunci lihaza wajaba fihi zakka wannan yasa a lokacin zakka ke wajibi a cikin su Haba'a ubiha ba'da zalik daga baya ce aka halatta ma mata yin ado da zinari farta fa'al wujuhu daga nan wajabcin zakka a cikin su sai ya kau aw anna zakata wajabat fil huliyyi alladhi fihi sarfun wa ko kuma suka ce zakka na wajaba ne a cikin kayan ado wanda a cikin yin su akwai barna akwai almubazzaranci to wannan kam sai an yi zakka a kansu shine mace sai ta yi sarka sarka kuma sai a sake ta hattarin ka jan kasa kuma ta zinare ci. to wannan tunda akwai barna akwai almubazzaranci za a yi zakka wato, ahwatu ya ce, amma tsakani da Allah magana mafi dacewa shine a ada'u zakati allah mutum ya kokari in yana mace ta kokari da ta mallaki zinari da ya isa yin zakka take ado da shi abinda ya fi zama mata lafiya rinka ba da zakarsu idza balagatin nisab in sun kai nisabi wallahu a'lamu kuma Allah shine mafi sani tambihatu malam ya ce ga wani talbihi to kuma za mu iya karshewa to bari wannan za mu karshe shi insha Allah shi ma malam dan tambihatun dinna bari a dan karanta waɗannan yan tambayoyi wannan ya ce malam na ce da mijina ban yi dace da miji ba a ban yi dace da miji ahalin sunna sai ya ce da ni na je na samu ahalin sunna malam ina so na sani wannan magana a musulunci saki ne ko bacewar aure bacewar aure ta sa idan saki ne zan iya tafiya gidanmu saboda ina haila ba sai na yi zaman idda a gidan shi ba kai ke dai kin kagare ni ina biyu gaskiya kin kagare so ke dai sai an to yanzu wannan daga yin wannan lafazin sai ki ce saki ne ai wannan lafazi ya daga cikin alfazul dalal sai in a zuciyar shi saki yake nufi kun gani amma wannan lafazin da yin shi baka isa ka ce saki bane amma a zuci ke idan yana nufin saki to ta zama sakatu ta so amma haushi ne ta bashi ya ce je ki samu dan sunna kun gani kuma ya za ki rinka kallon mutum kina cewa biki dace da dan sunna to san da za ki aure shi dama kin san ba dan sunna bane kuma kika yadda aka yi auren idan dai zindiki kafiri dan shi'a to yanzu ki fito ki ce kawai kin aure daga baki ka gane dan shi'a ne ba aure a tsakanin ku ba wai sai ya sake ki ba ma auren zaman ku zaman zina ne shikenan kawai wanda ya ce mace ce ba ta gama idda ba ta yi aure a sha wannan aure bai yi ba malaman fitu sun kaskashe biyu wannan aure ɓatacce ne kuma har abadan abidi ne ki da wanda ya irin wannan auren naki ba aure ko da daga ke sai shi kuka rage a duniya haramun ne aure a tsakanin wannan fatwa kuskure ce ba daidai ba ce sai na ali ya gyara a kanta sai ta je ta istibra'i ta ta iddata tana yin idda idan tana so sai a kara ɗora musu aure da shi kuma ta haifi yara malam ina matsayin auren da kuma yaran to idan bisa jahilci ne waɗannan yara za a ce musu 'ya'ya ne insha Allah amma idan dama kuna Sani, to waɗannan 'ya'ya ba za su annasta sunan shi ba cikin zaman da kuka yi na zinan fuskanci kuka yi ta yi tsakanin kirshi amma hmm? Hmm. ne eh, ba daidai ba ce ali na umar ne ba da wannan fatwa sayyidina ali ya zo ce a ah, za ta iya koma wurin mijinta shikenan za ta iya koma wurin mijinta wannan ya ce ya halasta namiji ya soka hannun shi a gaban shi yana wasa da azzakarin shi har ta miƙe tsofin za mu karanta a tarbiyyatul aulad akwai hadisi yana nan an gane da aka ce annabi ya ce masu yin haka ran kiyama haka za su ga hannunsu ya yi ciki ga motsin ɗaya na so ya haifa sai ka miƙe kawai ga riki rikin ciki a hannunka hannun da kake wasa da ka haka za a gan shi ya ciki ran kiyama to wanda ke za ka tambaya an je diga cikin girki wanda sayo filin kiyama zai ji ko da wannan ciki a hannunka na Allah kyauta tsakani da Allah hadisin mai tarbiyatul auladi ya kawo shi amma bai inganta ba ɗaya kenan na biyu wasu malamai na mazhabin imam ahmad dan hambali suna ganin da mutum ya je zina to zai iya yin wannan istimna'in har ya kai shi ga yin mani don ya samu saukin matsala da dai ya je zina kun gane mazhabin imam ahmad suna ganin halaccin haka amma wallahi hari ne na kuskure ba daidai bane duk malamai ba su goyi bayan su akan yi haka kuma sun kafa hujja da wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum to sai suka kawo wannan fahimta amma dai ba daidai ba ce jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu ina yin ma Allah laifi amma idan na yi saban sai na rasa yadda zan yi na roƙi allah ya yafe mini domin ina jin kunya da tsoron haɗuwa ta da shi sai na ga a sai na ga zai yafe mini kuwa a gane yau ayi hadisi na nan a babu tuba a riyadu sababin istighfari a cikin riyadu salihina babin yin istighfari manzan Allah ke cewa watan ubangiji yana cewa bawa na zai cewa mala'iku bawa na wane ya ji ya min amma ya damu ya yi istighfari ya nemi tuba ta na karbi istighfarin shi da tubarsa kar ku rubuta gani ana nan sai mala'iku su ƙara zuwa da fayil ɗin shi cewa ya faje ya ƙara yin abin sai Allah ya ce musu bawa na ya ƙara zuwa ya yi min laifi ya kuma damu ya tuba ya yi istighfari kar ku rubuta na ya fi masa ku je karanta riyadu salihin hadisin nan ciki ubangiji ya ce sai ya ƙara zuwa yi abin yana gama yi sai shi ya ɓace shiga damuwa ya ɗaga hannu ya roƙi allah gafara da yafiya mala'iku suna zuwa sai ya ce bawa na ya ƙara min laifi ya damu ya damu kwarai ya nemi gafara ta kuma ya nemi tuba a gari na gafarta mai na karɓi tuba sai Allah ya ce wa mala'iku ma dama zai rinka yin haka ya damu bayan yi min laifi ya nemi tuba da gafara a gare ni to ku rabu da shi ku taɓa rubuta jama'a kun gani to kun san inda matsalar take da mai sharhi riyadu Sani ne zo sai ce inda matsalar take je kai yanzu yi laifin ka tuba ka istigifani waye gaya maka Allah ya faɗi irin haka kai a kanka lalibe ne a cikin duhu in an faɗa a kanka ka sani jama'a kun gane don yanzu wani na iya ci a to tun da haka nake aiko shi ke nan a yi da yau shi ke nan ka za mu bi kafa ai iskanci yanzu aka fara to je kai ta yi karka dena Allah ka tsare mu da mu da zura'u amin wannan ya ce menene hukuncin mai ɗaukar hoto da wanda aka ɗauka da mai siyan hoton ya zama manya da siyan ko menene eh to to don Allah menene hukuncinsa a musulunci to ɗaukan hoto nau'i biyu ne akwai wanda shari'a ke halattar da yi kun gani akwai kuma wanda shari'a ke haramtar da yinsa to wanda duk ke halatta don kayi shi kai irin wannan na halaccin ba na haramci ba kawai fasfot ne kake ko kuma in an kama masu laifi za a ɗauke su hoto kun gane don a aji criminals duk inda za su je ana turawa ana tura ma jami'an tsaro duk inda irin waɗannan suke da an gansu ga hotunan suna a kula da kyau a sa ido a kansu kai wannan ne irin naka aikin to babu laifi duk wanda zai je aikin haji duk wanda zai je umara duk wanda eh, zai nemi admission a wata makaranta duk dai kai ake zuwa kana yi amma kawai saurayi da budurwa su zo sai ka ce aini ba dan iska bane shikenan kawai to su waye in iska shi ka ce ni dai ba ruwa kuma ba shi eh ka gani sai ga wurin daurin aure ana raba kalanda namiji kawai ya ji yaron gumi yarinya tun yaushe aka yi tun yaushe aka yi wannan aka kai ma shi wanda da Allah ka dibi da mutanen mu wai wurin daura aure wani daurin auren kamu ma fa liman ya daura duk sai abu ana raba wannan kalanda sai ga kawai ya sako hannu ya daura kan nonuwanta ga ta a gaban shi kawai dafa ga tun a waje an fara iskanci wacce za a yi zaman saɓan Allah dirsha tsurar saɓan Allah a zaman za a yi kira ka zai karanta ɗan fodiyo ma'anar magana duk wanda ke son auren shi albarka wallahi sai ya bi hanyoyin da magabata suka yi bi suka yi aure auren sai albarka in ba irin wannan hanyar ka bi ba wala da ƙarya ne nan mun zo mun karanta wadda abu zawa'id ya tambayi na umar cewa inna libinta ina da ya budurwa ba ni shawara wa kake ga ya dace aurarwa mutane da yawa sun zo neman ya ce zawuji hamin manya taƙilla ka kalli mai tsoron allah kawai ka auren mai da yaka wanda ba ma zai zo kusa da ita ba eh ana jin kunya ina kwana ce ka bai ji ta ba da tuta halatta gare shi ne kun gani duk wani aure da aka yi ta hanyar ta ci da jama'a kun gane ko sai na umar ya ce masa zawuji hamin manyan cikin fa in a karama zaman shi da ita tun kamun auren da bayan auren in dai da gaske tsakanin shi da Allah shi mai tsoron Allah yake so son ya za ga yana mutunta maka ya duk abin zai taba mutunci da ka ga ya tsari yana darjanta maka ya yana kimanta ta wa in wa duk ran da aka waye gari ya ji bai kaunarta lam yazlimha ba zai cuce ta ba zai zalunce ta ba ba zai wulakanta maka ba jama'a kun gani Allah ya kyauta abubuwan ne mutane sai sun ba a hankali kayan yau tikitin yin aure shine da an samu sana'a ko kuɗi shikenan kawai sai kawai mutum ya je a auren wallahi shi sa ko karanta Aisha take cewa mata ne ta kalla take cewa ya ku yan na mata kun ga yaran nan ku tausaya musu ɗakin mazaje da ake kai su ta ce bauta ce fa a addini ake kai shi ku ji tsoron Allah ku san inda za ku kai ku yin wannan bauta inda za a mutunta ta ne a mutunta addininta a tsare mata ɗabi'unta to tun a waje an fara lalata ɗabi'un yarka tun a za a ga mutum wai kamun ya auri yarinya kawai sai su shirya da ita wai za ta je kaduna wurin yan uwanta ashe sun shirya ne in ta fito ta je tasha kawai da an je kawai ta nemi motar zuwa zuwa dan magaji yana can yana jiranta ko kuma kawai zai maza ya zo wurin yara kanninta sai rakota sai sai sai ta dabara ta biya kudin gaba kawai ta ce ba ta so ta zauna kusa da wani ana tashi sai ta ce da Allah akwai wanda za mu ɗauka ne a gaba ashe har da kuɗin saurin yana can fly-over, nan ta sai rakota an ga ita kaɗai ta hau mota an tashi saboda imani ma da tsoron Allah ta biya kuɗin sit ɗin gaba gaba ɗaya ita kaɗai a da ana cewa ai babu kai ai saboda ma tsoron Allah wance ai kan ma ta zauna kusa da namiji jama'a kun gane ai kudin gaban ma ta biya gaba ɗaya su ɗin ita kaɗai ta dawo nan jikin wundo kawai ba kowa a tsakiya ra. ba wanda ya matsa kusa da ita alhanin yar iska ce yar iska ce saurayinta ne yana can fly over ta can dan magaji ana hawa sama kawai sai ta ce wato ku tsaya ga shi shikenan sai ta dan matsa sai shi haka za su je su ta gari da gararan ba a garin Kaduna ko Kano ko inda za ta ji to ka gani to wannan ya fi lalacewa ka gani wannan ya ce don allah yana halatta mutum ya auri yar watan amminsa ya mana yana halatta shin ya halatta ɗaya daga cikin iyaye ya ce wa ɗansa na sa maka haraji wato kamar ya ce ya kawo ya kawo mini kaza har mini har ƙarshen wata kaza bayan ƙarshen wata to in yana da hali ana iya maimana a ce duk zan da kai albashi yoyon ma da mutunci duk yaron da ya ɗau albashi kam ya taba koma ya zo gaban koshi ne zai shiga an karɓo albashi mama ta ware wanda za ta ɗiba ta ce kwashi sauran ka eh na ci gaba da da mutum da nake neman eh. ba zai bani ba saboda ni ne ne ne bakantare ko hmm? bakanta me yace eh? ah, eh? ko ah? ko ba ma mu a kasar na biwa taɓa jin wata wani bakan dani ni dai na san akwai baka tafi a ina ne

ya rika 120 da wani abu a taraba ko watan asali jama'a bari ku ji in dai mutum musulmi ne babu wata kabila da za a ce saboda shi dan ita kun gane da ba za a iya ɗaukar ya a musulunci a ce a bashi ba sai dai in ba mai kula da addini ba ne sai dai in bai da kyakkyawar ɗabi'a wannan kadai ne ke sa a hana mutum ya amma billahi allazi la ilaha illa a anan mun zo mun yi karatu kun ga suhaibul rumi salmanul faris bilal ibn abi rabah duka waɗannan ba larabawa bane ga sunan burjik hadda wanda baƙi ne nan mun zo mun karanta hadisin julaibib ko mun karanta hadisin julaibi ba shi ya ce bahad annabi ya ce a bashi aurenta wanda yana daga cikin wannan fm da suke sa karatun azumin na ai mun karanta wurin duk wanda ya ji wannan karatun kaje ka tuna kaje ka ji wannan wannan wannan sifatul mu'mina din kaje ka ji ya tunatar da kai hadisin julaibi. ashe dan aljanna ne ita ta sani kai ne a wurin ma da aka faɗa kowa a rediyo an sa wurin kai wani comment aka da dariya na biya da Allah